والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم مقوة الجماد الثاني هجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya a cikin littafin da malai ke koya mana na sunani abi dawud wanda muna cikin kitabul kharaji wal fai'i wal imara wanda wannan shine darasi na 45 a cikin wannan kitab din قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه اخرصوا فخرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة عوسك فقال للمرأة أحصي ما يخرج منها فأتينا تبوك فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له يعني ببهره قال فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة كم كان في حديقتك قالت عشرة عوسك خرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هاي الزبرة كان كتاب الخراج والرفيع والإمارة والناجس دي زم كرنتا يو يا كنشيني كرشيرا يوم من زال صلى الله عليه وسلم يا بر مدينة يا جيت تبوك madina da tabu kamar nan zuwa lagos ne ɗi kadan a tashi lagos a zo nan a wuce a je kamar sokoto dubu ne to manzana sallallahu alaihi wasallam sun tafi nan don su tabbatar da zaman lafiya wuraren da suka ci nasara na musulunci lokacin karshe rayuwarsa ya kusa tafiya ce mai nisa mai zafi sahara ne ruwa ma babu wai ke magana binci to manzana sallar wannan tafiyan an sha wahala wannan tafiyan kwarai kuma kafin a yi socan a sake dawowa zai kai wata tafiya da dawowa kawai ba tsayawa ba don tafiya kan kuma zai wuce kwanar goma sha biyar kafin a yi socan domin daga makka zuwa majina kilomita 400 da wani abu ne to tafiya da kuma da kwana goma sha daya ne ko sha biyu ta yanzu tabuk kilomita dubu ɗaya da wani mai tsawo ne kwarai kuma to karshe rayuwar manzana sallallahu yi ji sun yunkuro za su yaƙe su to shi ya fita lokacin amfani gona ya nuna zafi kuma ba shi komai abinci ma babu lokacin shekarunsa ya kusa tafiya sallama zama yake yi yadda na nasha ta fada lokacin karshe sallar na fulama zama yake yi yayin da ya kai shekarar 63 an gaji da shi an gaji da shi an waha da shi yanzu sallama ba ya iya tashi farla sallan dare zama yake yi ki sallar to suka tashi wani hadisi zai fada abubuwan da suka ji tabu da abubuwan da ya faru tabu yanzu yana tare da mamlaka kusa haddi da kasar sha muna karatun na kurin da duba irin rayuwar manzala abin da ke fara na wahala bai tsaya wata inda ka kuma har zai bin duniya shi a kallaci abin da ya zo ya rayuwar da na wahala da ya yi a kan al'ummansa to kai kuma da ka zo rayuwa menene ne kake yi me kuma za ka kare wannan shi ne rayuwa duk jin dajin da kake ciki in allah ya raya ka zaka waye gari ka aji duk nan shi ka gani gara gara rayuwar lahira da ka da kirki in dai mutum kirki ne kai zaka waye gari zaka zo cewa gara na mutuwa da kakinsa zaka zo abinci zaka ci ba shi na gabanka ba baka son sanyi baka son zafi kuma baka son mace baka son abin marmar baka son sa baka son duk dai duniyar ka da shi wannan shi ne rayuwar karshen kara a maki ike cewa a na a jami'in ta da ya shi lafiya ne da dr bishir da da fitani muka kai masa ziyara da ya bude bakin sa ya ce da mu shi ya fi so ma allai sai tafi yi bai ga amfani wannan rayuwar ba ina faɗa shi ya fashe da kuka ka lalashe shi ya hankura saboda rayuwansa ko karuwan da yake na zaman rayuwa da amsa sarawatin da yake zai sake kara masa alheri da yake wace irin gata Allah bai nuna ba wa Allah ba duniya da arziki da matsayi da zama da mutuncin da ke shi amma yanzu kai da shi kuna tattaunawa abin da ke su da bakinsa zance lahira wani bai ma samu wani a wannan kwanan nan an ja gwalgwale mana in gata man ga fiyo nake gaya maka wannan abuja muka je da lokacin da ya fada ya fada rayuwar yanzu neman ake yi wani na nema ne to shi ya tara ya gama yana da shi iyali na da shi duke na da shi dangi na da shi asali na da shi yanzu ya gaji da duniya ne baya so to amma daya daga cikin ku an ba shi miliyan uku yanzu ba yasa sa zai sallar isha da ba bilayar an ka ga wani yankura yana zaune nan ba shi da kubu zai zo ya karanta karatu ya ji karatun sa kifi amma da an ba shi miliyan biyu annunsa sallar za a yi domin ba to ku sai ne ko ka san ina annunka karshe abin za ka kare ku wannan ya san gama lafiya ike cewa haddasa na sahara. ابن بكير كوبكار اخبار وهيب بن خالد عن أمر بن يحيى عن أباد السائدي يعني بن سهل ابن سعد عن أبي هميل السائدي كان غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك yace mun tofagin yaki tare da manzala lokaci kuma sallah ma ba ya tsora kaɗan ne malam dudu shekaransa 63 ne yauki a gaje yake hau abun hawa tafi tabo malam ba a yi tafiya ba a kuma na goma sha biyar sahara ne fa ba zance ruwa ba zance wani abincin kirki zafi nafta hankali ka sai makka zafi ya yi zafi abinda ake zuba cikin kwanta narki wake narki wake to lokacin suke hawa su tafi tabuk su je zance addini a gan wasa da ake addini nan kowai fada da yin dama gaba da addini nan ba ya ki bana lahira shi saman zara sallah ya gama mutum cewa harshen na ba sai mu kake fada wasa kake da addini ko tunaninka ne to mutane sun fi ka arziki sun fi ka masai sun sun gaibe duniya a duniyan abin da yake akwai shi ne mace da gidaje da abinci mai kyau da ka fada aji to mutane sun samu amma duk sun gaibe da shi ike cewa za a je shi bai hume al-sa'adi ya ce ina ta da manzala yaki tabuk tabuk arewa yake game da madina ina kusa da kasar sham falamma atawa jiyar kura mun je wani wuri da ake kira wani kware na kura idan imar asufi hadikatin laha shi mace tana da gonanta tana cikin gonan bakar rasu sallah lokacin amfani gonan ya nuna to ana karba jiziya kuci manzana sallah wasallam daga majina zuwa tabu ina karkashin musulmi ne shi manzana ya ce aikin daɗin saboda mutane majina in sun kalli dabino yana ikan ike sun ce zai kwano kaza shi ne ikirarsu saboda gonaye ne dabino ike kaza an hada ike goma zai zama sa'i kaza shi manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ikirarsu ki dado gonanta nawa ne zai kasance a samuna zakaci ciki to da ya sa su fa kharafa sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah yi nasa ya sa su shi nasa dan kama ana tafiya shi man zan ya ce za a samu uski goma to lokacin ba gama kirgan ba ana kirgawa ne shi man zan ya wuce amma da shi ya kalla kirga nasa ya ce zai kai uski goma ana dawowa abin da manzo Allah ya faɗa shi aka ce uski goma faka limar asin a fi ma ya fi yi ka fikir da don nawa za su risha ciki fatai na tabu muka je tabu da maliku ailar ila rasulullah barlatan sarkin garin da yake malaka tabu lokacin aila yana kasan sha mai babban sarki ne kun san shi ya kaba kautai da au ahli musulunta ba a dawa da manzon Allah yahudu da nasara musamman nasara manzala bai dawo da su ba a ta yahudu bal addinin kalman da ka gaya annabi zaka kafirta ka gaya annabi saba zaka kafirta annabi in ka gaya a nan annabi isa cewa ba annabi ba nan ka za duk kalman da za ka fada a taɓa mutunci jini in ka gama annabi isa ko ka gama nan musa haka yake kiristocin namu na arewa da su obasanjo da manya-manyan nan ba kisancin suke yi ba kuma ba demokratin suke yi ba fikina suke nema kasan nan in ba haka ba kun ce demokrasi haukan demokrasi shine zabe muslim kan muslim muslim ice muslim akan kongo ba shine demokrasi ba yawan ku zaba don me kuke damuwa musulmi da musulmi sun fita ku fita ku manya kasa kun mulki kuna so a raba kasan sai kun nuna shayin kirsanci in musulmi sun farka su damu da su kisa zai yi wani abu a da gidan shi musulmi mutane ne a zubai basu da wani amfani masu yawa in ba haka ba mutane da aka ba su mulki a kasar nan zancen mutum da musu ya dame su demokarasi ne karuwa da liman masallaci duk da suke a wajen demokarasi mai ne wani ya ce musulmi da musulmi yawan zaben shi na gunki don mu kun damu da wani kalmar don ba san yi kuma soji a ce a zabi armenia inda musulmi suna da hankali wajen zaɓi kinsa wannan zaɓi amma ko iyalai ku ba su suka dan zaɓi kuma billahi zo, mulki duk mutum mai hankali duk mutum mai hankali ka yi siyasar ka ka yi siyasa za a yi ma kuma abin da ba ka so shi za a yi kana da a wajen arziki kana zaune za a faranta maka a wajen cin faranta maka fi hajji za a hana ka ba abin da za a masa ba zalimai da fasikai sun suke mulkin nan kagin bas da kunya su fada ba san yi fada abin da gina dama ji a zabi arnin nan yadda muke a zube ba nan kwanci ba ne to kuma ku gyara abin ku ce mata ku su yi a kace yan banza su san cewa ba musulmi ne kuma ban da kishi kullum lalashin su ake yi kai ba ubasanjo musulmi suka wanki kansu baka mulki yanzu muna ne za a nuna ce a ji a zaɓi arni su ne kirista su ne mutu da ya irin karanan abin nan e, e, kiristoci na arewa wanda tun da kafancin kafar kashe mu ana gana masu shuru kullum kwan shekashe sun kashe mu su tara anyan suna kashe mu malabakar mu ku kai kamar yaro ɗauce wa duk haka ba su yi suna sanar ba masu yi mu ne kyashi a ne zuwa ma kudi eh kana so ka gani nan arewa na kan ina ina ina mutanen nan da ciya arewa ina suke ina kalmar yanki ba arna na su suna farba ina su ina ai arewa su a kudi su masu sassa su zama garma su ba zaji ne ko ba da wani zazzabe duk musulmi ne a cikin musulmi ne wannan wannan musulmi ne man goye bayan namu mana mu goyi baya da na bayar mai da na namu duk namu na musulmi ne ko ya zaɓi wanda ya gaida dama amma don mene har na suna nuna mana ba mu saba a kasar wallahi daidai suke fara yawa mu bai amfana ba mata na suke zaɓe musulmi na suke zaɓe wani bai da takardar ma takardar haihuwa ma wani bai yawan bai mara amfana ba yawan bai mara amfana ba bai mutu da kirsa suke da wannan yawa da ruwan mabudan shi a kasar ba musulmi ya yi Allah wallahi bai kamata ka sai ana ci maka tashi ba duk kowai sa matarsa iza ba kada yan banza damu da su ba sa jin karba sa kunya a ce wannan bawa Allah nan wanda yake bidda nan shugaban kasar namu nada baban gida ina najirai kai uba san yanzu ka fara wannan baban gida na da ikon da za abin da ya ginda mai duk kai wanki ka ya baka mulki ina na ka kalle shi musulmi ne ka ce a ji azabi azabi kirista shi musulmi ne kuma manya manya daga cikin musulmi ke mai sa abin da yake ya ya dauke kai baka mulki ka zuwa abin da ka saka masa ina na da rabe ba kana ce a zabi azabi kirista lokacin da ya sa ka da san kai kisa bai san addinin ku ba dai bane matasa zuciyar ku a mace ke da wallahi ranar na koya ma mata karatu na ga lakta na je sun kai dubu daya da na ce na takardun akwai wani kuɗa ta takardun kasa eh, takardun ne ne takardun ina gain dubu daya mata sun kai na gain wannan talatin ko arba'in muka samu a ciki yanzu dole na bude masallaci na bude na hada kai da biyu ke da wani shirki na muka bude kofar a nan ofisar gida na ake ake ake takardar eh, takardan eh saboda mata ku ba su da shi kuma ba ku da shi sai me amfani ku a rayuwa ga talaucin tsiya ga zage-zage kuma ba ku da amfanin yawa yawan ku ya amfani mana izamana yawan ku yana da amfani ban sai da bahaushe malabu na ban mamaki na tafi tobo na yi tafsir na gama ministan a can lokacin matiki bahaushe a kano ya gama shi na gan sojoji da abin nan da wata mace fifi an zo yanzu aka ce ya ce malabu haf zo gaita muka shiga masallaci ya zaune ce to na zo ni bahaushe ne asali na mutum karin to amma ni ne minista gaya mutane na wanda mutane kano da mutane sokoto da suke rayuwa nan kacce da su ko ba sa son takardar haihuwa su karba su aji wata na za su nemi su fi haji wanda kalmar ta gaya mu ce gaya mutanen ka da aka haife su nan in ba sa son takardar haihuwa nasu su zo su karba wata na su fi haji ya ce bacci ya shi ne ya ce duk ke jin jin ka takardar kasar ya ce sun zama 'yan kasar kuma a ba su damu ba wai kullum a jikinsu a daure yake ku je na lalabar na ku shi kun tashi a tsaye arnan na suna raina mu wala arnan suna raina mu kar ku ji tsoro ko arne kar ku ji tsoron kirista kar ku ji tsoron kome a tufan nan wani yake kura ku ce cas kuma ku zabi musulmi abu da muka rasu dai kuma yar kawai zabi ne ke to na me ya dame ku ne musulmi da musulmi ba sha zabe ne ba kisa da kisa an zabe don me kuke so ku mai da abu ya zama addini ne dole ce ne musulmi da kirista don muka rasu ba ne ko yana da gaggama ya bin da gaggama demokrasi ku je an ce demokrasi ce dai mu hada kinsa da musulmi ne ne za a yi demokrasin da ya a ce demokrasin kere kuke yi ba ba musulmi da kake gan su kudi an saki kudi yanzu za a gan wani ya sa ma kayan kirsan nan eh, zai sa wannan ba shi hamsin kawai kara kara banza za ku sha mamaki wannan siyasa ya zama wajibi musulmi ta ci musamman wannan karo inda musulmi guda uku ne arne kwaya ya ku kaɗe arne ne kaɗe shi eh, taɓa gaba da baya san kaɗe shi ne zai iya yi sannan ba su da ko kana kai ike cewa fakal mar'atu akhfi ma yakun minha man zala kidi matar ta yake gado a gani fa ataitu tabuk kaga shi shugaban lokacin yadda yake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne shugaba nasara ina son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya riga yake kadi ki musulinta mutanen suka ke kun nasin qur'ani ba wanda sun fi kusa da musulmi kamar nasara nassin ƙur'ani ke siffanta nasara yadda suke da tosai da jin kai to ba san dalili ya sa nasara a nan a gida suke kibutu ba san dalili ba taɓa na jinsa kamar taɓa na biyu to don mai ba ku zo zama lafiya musamman yan arewa ne ba kirsan da yake son zaman lafiya manyan kama gawan duk nan da ake fada da rigimu ga waye ya taba mulki kuna ji ba baza a sa shi kaɗai mutum zai jinjina masa cewa mutum da cibiyar ba ka ji magana kansa inda da ya sa aka yi rigima aka ce karfe shigo da ya shigo ya zauna ba za ka ji magana sa amma waɗannan da suke fada a zabi arna zabi arna suna nuna cewa ku musulmi addinin ku banza ne eh wallahi inda suka fi yawa wannan karku gwada masu cewa su ba bane ke cewa fakalimar a asi ma ya fi nuna kagan shi shugaban maliku aida da yake abin shi ya tura alfadari tari ya tura ma zafin nan sha ba manzo Allah bakalata shi ne jaki da doki su haifi abin nan eh, shi na alfadari ya doki shi ba manzo Allah sadaka ya ba kyauta fari shi ba manzo liga kisa burda babba wa kataba lahu yani bi bahrihi ya ce ta mutane da suke gaban ku na tabu an tabbatar masu ka karba haraji a su tabbatar maka ce suna karkashin haƙƙin ka shi ikin wani ba ka ne na jima mu a nan arewa da wani abu yadda kuke yin da musulmi sun canci abuwa da kuke azumin lafiya mu da kuke da boko haram mu da fitina ne in ba allah sha'anin allah fitina ta su za ku yi wani abu ke da yan yara da ba sa ji yan boko haram ba in da fitina in ba Allah ya kare kanmu da abubuwan nan yadda ku kirsa kuke da yara ba sun fanci abun yadda kuke ki mu an tashi taso muku za ku yi wani abu amma Allah ke son zama lafiya ka sani ike cewa falama sai na wajen kura kalai mara shi manzan ya tambayi matan ana sa annu manzan yana sai nuna sahabai su ji abin da ya fada da mata abin da aka samu nawa ne tun zala ce kan kana fi hajjikar da kin kirga gonan nawa na aka samu karat ashar ta ausu ya goma ne yadda manzo a ya fada harasa su sallah kamar yadda manzo za a yi uski uski sittin shine shine shine nisabi na zakka shi amfani gona in ka samu uski sittin zai daidai da manyan kwanon da muke da shi a kasuwa nan dari uku to shi amfani gona baya bukata na jin ka bashi ba za ka fito da shi ba zakka bambancin zakka amfani gona da kudi kudi in kana da shi gobe za ka fito da zakka za ka iya bibiya bashi abinda ya saura an ka fito zakkan ka ya kare kuma shi kenan amma amfanin gonan ka gamin ka tace ya kai uski cikin ya eh, uski uski uski cikin cikin su biyar nawa kenan uski da rukuku kenan ko to ana bi ka bashi ka ci bashi taki da waye waye waye a jiduwan nan shamfir da kanta shi gona daban ne gona ka ci bashin ka sa yan kawai sun yaudare ka sun ci kudinka daga baya uskin ma da ka samu da ke shi ka ce an ah, na sani aftori bashi a a a'a kyashin da ka karkashe da waɗannan tanan da ka karkashe na gidan gari shi ka aftori zaka kashi sannan duk abin zai faru faru shi manzo Allah sallallahu ta da aka nuna fakar rufe an gaji sai ta in yi muta'ajjil ila madina ina gaggawa mu tafi madina man arada in ya ta'ajjal ma iya kar ya ta'ajjal wanda na bar ku mun dawo mun tabbatar da tabuk ba wani cinan wanda yake sai koma gida izini esta tafi duk sana cikin zaki to wannan fitar tabokin nan allah ya kawo jaraba da yawa akwai sahabai masu imanin amma ba su fita ba saboda zafi amma da manzana sallah ya dawo ba su da kike shi fara gaskiya ka gan gaskiya da kake gani shi ke kike mutum gaskiyan ka fara gaskiya zai kike ka a ka duniyar da lahira ka gan kiryan nan kirya zai ibatar da ke bai shiga da ke wuta inda gaskiya ke faɗe shi yaudara Allah ba ya son kariya da yaudara Allah ya samu dace nan malami na قال حدثنا عبد الواحد بن عياف قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندهم رأت عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فورثته امرأته دارا بالمدينة كتيوا حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا اعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب أنها كانت تفدي رسول صلى الله عليه وسلم تنا دبا من قال أنا دبا مسا irin kwarkwata da suke ciki shi ana gyara mana iyalinsa suna duba masa ya mika kansa ana dubawa ku za ku ci an rena ku shi ba sai sha'anin masoyiya ba sai ba annabi ke nemi ka kansa waje iyalinsa ana duba masa gashinsa wuraren da yake babun nan sha a kaure shi ake duba ba na saman wani ya taba zama da matansa miki goma ana zance miki goma a tattauna ba a kumbure ke yau kumbure ke to na mai mai wannan ko a kumure shekaru jiya na zuwa da ina sulhu farko miji na zuwa mata abin da ya bude baki jumla biyu ta fara sai na gani ke na jirni ke ta ce malam shekaran su 38 ko 28 zuwa wahayi na yi ba suru za yi ba shi malam da ya masa tun da aka aure mabanatinsa kaga wata jumla ce wanda ko dabba ne shantar maka hankali an yi auren da mabanatinsa tun da aka yi ba yanzu ba an sa ya an aure da wani su a cikin mamata hankali ce gaya masa ba na son sa tun da aka bar ba na son sa umarni ya ka ba na aure amma ba na son sa yare ne ni man na ne zama nike ne shi ne jumlar farko da ke na labarin ne kuma yanzu abin da nake so karshe auren ne ba na son sa ne wannan shi ne jumlar da labarin sa wannan rayuwar kagin shugaban talikai kenan ya mika kansa ya ba iyalinsa ana duba masa ana gyara masa daki gashinsa auren ba su yakin banza ne tuligiman hadin da muke ciki mace ta gaya maka wannan jumla ta mana da yara za ta kusa aure kuma yaran su ce da shi ma ta omi ta ƙyar wannan in rayuwa da muke rayuwa ce wanda ban sai kai na muka ba ka aka dada ba kudi yayin mu an aure da wasu aure dole amma zaman sai fi albarka bai yanzu wani in rayuwa ne mace yar tarakanta aure ta duke yake dubawa kana da shi ko baka da shi in baka da shi a tsayin da za a yi namiji kuma iya shiga gidan gyaran murya ne salamu alaikum babu shi a ringa adawan da babu shi wallahi da zan karanta sunan manzon mu huta wallahi hmm. yake cewa tafli rasul sallallahu alaihi wasallam wa inda imratu usman bin affan akwai yalan shehu usman suna jefe da mata ansar ba ta tare suna jefe mata suna matan manzala suna cikin daki suna yi sauran kuma suna waje amma na ji abin da ake fada mata muhajiran da ansar suna nan wa hunna yashtikina hunna annaha tudayka alaihinna cewa gidajen su kunci ne gidajensu ba yarwa kuma su mutu shi a fito da su a gidajen babu gado da mace ba ta cin gado miji na mutu shi a fito da ita a wulakanta ta mace za su ci za su yi takaba ma ba gidan da aka haifar gidan da ta mutu ba za a je na yi irin wani gida a jefe gari sha ta ciki da zani ɗaya kuma kwano ɗaya za a ba ta abinci kuma ba wanka shekara guda ka ta yi karshe daudan da yake jikinta na shekara shi za a murmuda a jikinta a jefa ma jaki sannan ta fuskinta ta shekara daya addini manzo Allah sallallahu duk mutum mai hankali duk mai hankali ne yana karatu duk boko da duk sharinsa ya san manzo Allah rahman ne ga al'umma baki da dabbobi da asali zai rushe duk wadannan tarkacin da ake yi wata kuyanga tana tare da larabawa a kone abu fata ake jema su launin ja wannan fatan ado ne mata suke yi in sai ado shi su ya fa nan she aka aki ishe an kaka yagin wannan fata a kasa shi da kina kuma naman ya tafi aka zo aka sa kuyangan a gaba cewa ta tasa ce aka dace ta ba gani ba shaka kwanta da ta zuba farginta ko ta tura ci farginta ko ta sace ta zuba ba cikin farginta suna cikin wannan wasan kokoyon shi an kakan ya zuba da wannan abu pattern shi yarinyar ta ce ku yamma ce ba ku gani shi ta kai karanta guji manzana ta ke manzana ce a ya yi a yanta ta aka rasa ina za a je ta shi aka masa haiman a cikin gidan masallacin manzo Allah wurin da ya fi kuma da wuri aka za ka mata daki a masallacin manzo Allah aka doko ta aka zo aka yaje ta nan wurin ba ta da kawai shi da na Aisha dubayin da Allah ya daga ta ku yanga baka ta zo gidan nubuwa nan take ciya nan take ciya kuma masallaci take ba za a yadda ba wani na cina ko shi wata tana sama da azaba kafin wani bature sun nemi ne inci dan adam in kana kanta rayuwar manzan da dole ke ku kala kai yadda al'ummar ke ki yanzu sai wannan muka zo muna rena jini muna rena waye wanka ma ban sai shi ba dubai da muke kasar nan wanda kake jin turawa na suna da demokrasi dubai da suke sun takura suna sanin mu biraji ne mu ma amma har mu waye ne ina yin arewa mu na shugabannin nan yadda kirista manya suke taske mangana ba mai manya ne amma duk wahansu an ba wani shaidai na duk abin da ke faɗa dan Banzara nan da kake mutuwa na za ka da dola da kuɗi mai kyau kuma ka mutu ba abin zai faru marariya ba zai kashe ka ka yadda addini shine sama da komai ka yadda addini muhammad shine komai ka zama mai rahama wannan shine zai cike ka haka take wannan rayuwar hanyar ta zuta mu to da ba gado haka ake ma mata da ana faɗa manzala yana ji ba mace ba ta cin gado kai mace in babanka yana da mata biyu ya mutu za ka dauki kishiya mamanka in maka aure ta kishiya mamanka in maka aure ta ko ta ba da sadakinta ta tafi saboda sadakin babanka yana tare da kai sauraka babanka yana mutu suka dauki liga kan jefa ma kishiya maman naka me na aure ki na Allah bai kamata arna masu mana mangar ba jiji mala irin yadda manzan da ya fito da al'umma cikin bala'i da kamata musulmi su ne za su daga kansu a duniya amma a zauna nan ga cewa yanki dan adam yanki dan adam yanki dan yanki dan adam hmm. yake cewa suna kuka gidajensu ga ana fito da su fa amara su sallan ke wahayi ya sauka an tubarasa dur muhajiri nisa ya ce matan su ci gado gado ya fada kan gida madina a sa matan su ci gado fa mata abdullahi mas'ud ko warasto imratu dar madina yanda abdullahi mas'ud ya mutu shi matan ta gaji gidan kuma shi gata a duniyar na kafin ba turai gane gata a jin mutunci ya ba mace gata ce iyayen mu mata su sarkake miyansu miji kama bawa ne a gida farko ci da shansa an nuna mace mace tana ta sake shekarunci goma yawa ta take kula da abincinka da shanka da wurin kwanciyanka da 'ya'yanka da dukiyanka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mace za a tambayi shi akan dukiya dukiya miji ita mace an harce ta ne ta zo ta gina gida miji ita gidanta ba gidanta ba ita ma gidan wani ne za su kafa gina sabo to amma yanzu a nan arewa da sha na muke mace ba kowa ce a gidan mijinta da za a zama lafiya gidan ita za ta gina gidan amma shi da mijin baki ita da mijin baki da baki na gidan ha zama lafiya wanda hadisin ya tabbata da bafulata ne kakka zazzu abinda aka yi mangana kansa an duba karshen sa shi ne باب ما جاء في الدخول في عرض الخراج قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال أخبرنا محمد بن عيسى يعني ابن سميع قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثني أبو عبد الله عن معاذ رضي الله عنه أنه قال من أخذ الجزية في عنقه فقد برع مما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيه. باب ما جاء في دخول في الأرض خراج باب زي بيان أكن وجن دا كسن دا أكسا خراج mana mutanen da sun ki tsayawa su musulunta shi kebin su duk muka je ka zauna ka zama irin su to mana kana shawa ke na ka zama irin su shi na abin da ake so a gaya na na wani zai ce ai yanzu ma zama kasashen arnan ana baka yanci fiye da kasa musulmi musulmi ya san adini ne zai maka harkar ka na kana yabi kana yabon arziki cewa haddasa harun ibn muhammad ibn bakar ibn bilal akbarna muhammad ibn isa ya amin ibn sumai haddasa zaid ibn waqif haddasa abu abdullah ibn muhammad annahu kana man akala jizya ta fi ulki wanda ya rata ya saka dan jizya nuna cewa shi ya fi fi ta kaga lokacin jizya an ga jizya tare da kai ma'ana kai ba ka shiga addinin musulunci ba kana da wani addini ka yi akdi ne da musulmi ka ringa ba da giziya mana kana alfa da wannan shake nuna wannan wulakanci da musulmi ya ringa ji na kansa zuwa irin wannan fakat ba za a nima a lahi rasu sallallahu alaihi wasallam an lai kare mu wannan hadisin da'ifi ne قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني عمارة بن عبد السعفائي قال حدثني سنان بن قيس قال حدثني شبيب بن نعيم قال حدثني زيد بن خمير قال حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ عرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع فغار الكافر ك ومن نزع فغار كافر من أنكه فجعله في أنكه فقد ولى الإسلام ظهره قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك أشبيب أشبيب نعم أشبيب حدثك قلت نعم قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث قال فكتبه له فلما قدمت سألني خالد بن معدان الخرصاص فاطيته فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرضين حين سمع ذلك قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة لا لا لا لا لا

حدثني سنان بن كيس حدثني الشبيب ابن نعيم حدثني يزيد بن حمير حدثني أبو درداء قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا جزيتها فكل تكره هجرته وإن يمد كسر داكي da بعد جزية ما يشكو da jizya mai shi kuma wurin ana magana wuraren da allah suke zaune suke da yawa ka fi jin daji sarfe da kasashen musulmi wannan rena jin musulunci ka sai mutanen wani yana sai baka fasfo a ce wani ai wannan wata na shiga birtaniya ko ina son an shiga amerika an shiga agai shi ya shiga an buga stamp ya je kasan waje dawo wani na alfarin shiga amurka da faransa ma da bisani fiye da shiga madina ina alfahar da wannan abin da kuma jini baya sauki don ka shiga tafiya ba da ke a baka alfahari wajen da arna suke zaune fiye da kasanka ba shi da wani mana ai jama'a na sai a ba alfahari alfahari da mutum zai zai ringa alfahari kamar ina nuna cewa shi ga kasar da an ci gaba a shi a keke fiye da kasar addininsa to shi ce umar da za su gara kafin min ulkihi fajala wata ulki fa kada walla islamu zahar wanda ya duki alama kafirci ya sa alama a wuyansa ma'ana ya juyi bayansa alama ne lokacin suke sakawa na yin biya alamomin su sa wai nuna cewa mutum kafiri wanda kafirai suke da shi kiristoci suna da shi sakawa ya ce mutum da yawa na kuma ya ba da bayanin akan ajininsa fakar su sami amin ne kazibin ma'adar haza hadis fakar wai zanto muka shi shi ya ce na ji shi ne ji shi nan ya ce fakar a shi ba haddasaka ya ce kautu wuce ce na kacin kaji ka tambaye shi ya rubuta mu wannan hadisu ya haɗa faka taba lau lahu falamma kadintu sa'alani hadu mu'amman tutas fa sai tambaye ne abin da aka rubuta kai shi na masa falamma karawu taraka ma fi yadihi min al-ab na san sanda zalik kasar da yake zaune na kasan da ake musulmi ba su da yawa kasan da arna suke da yawa ina jin karatun shebir bari kasar shege waje da musulmi ke da yawa sako ma'ana wajen da kake zaune musulmi ba yawa arna suke da yawa suna ba da haraji da yanzu ba haraji suke ba yawa ke tinkawo da wannan wurin in ba da ruwa ke ta ba ko da'awa ko aiki ne ke ta ba su wani ba daidai ba ne ka zaune wajen da musulunci don shi in kare in ka tashi da addini za a waye gari ƴaƴanka su waye gari su zo su manta da addini ba karni ma ne ba da kana kasan turai wani kawai sunan ka joy ba wanda ya baka san addini ba Ba ka taba ji kiran ba a ta ci ka kira ƴaƴan da john haiwa haka za ku ta haihu babu alama addini babu komai amma kai da kake gemu duk da kwata-kwata suka gemu baka yake ba komai babanka musulmi mamanka musulmi kukunka musulmi wannan ba babu shi a duniya amma ka shiga kuma kasashe arnan ka ji daji yau ya alamta musulunta to in sun narke shi ka gani nan gaba abu abin da za a gane akwai nan ka ji kuturu wani kai ka zuwa nome zuwa kra za a gani ranar juma'a za a gani mata sun fita maza suna kada ganga suna yi Allah akbar Allah akbar duk aukawa ne wankan juma'a ba sai sallah ba ba sai komai juma'a suka yi iya tunawa su kada gangaskiya a hijiran da suka yi wensu da suka shiga garin da ba musulmi suka mutu suke da yaya su ba su yi riddan ba ko su ajini sai za su iya tuna cewa yayin sa juma'a suna zaune su da kasa saboda sun narke a ciki irin fitan da ake dan ce shiga wani kutun wani garin da arna ne ya fi yara suna jina amma daga baya kuma shi ya mutu ba ko irin sa ke magana an ban yi samu dace kara guda da hada ya zai da musulmai a yanzu abin nan aliyazzaini ne samu a sa'ibin shi'uba ba shi ne na mutum shi'uba ba wanda akwai lokacin saura ne a an gama babu ne a na mantana ce ba ne tuna mu ina dan malami na zuwa? kuma ya haka ke haka akwai sau